الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ala ya bunayi la ta ƙasu suruye ka ala ihiwati ka faiki dula ka kai da inna shaƙana lilin sani ya duhun mubiyin وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرهوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على إنه لناسحون نعم أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب وإنا له لحافظون يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب طيب، يفعلوا وأوهينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون الله أكبر الله أكبر wajen yin abubuwa ko yaushe zama a yi. wajen yin abubuwa ko yaushe na ina zahabina na sabiko wata rakuna yusufa inda mataina fa aka da huzibu. لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب ألا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin nas alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar shege yakubu musa hasan ka zina sautu sunna da wasu gingima gingiman shehunai su dr abdullahi saleh alhafiz al'imam al-kadib al-pakistani al-kanawi al-daurawi al-kashinawi نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na 'yan tumaki a kano akwai 'yan awaki a katsina akwai 'yan tumaki a kuma wannan jiha ta katsina wato jihar matasa da 'yan turnuku da sojojin kundumbala na addinin musulunci ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na ƙasa baki ɗaya ba ma mu ce na ƙasa ba har ƙasashen da ke makwabtaka nan na ga su alhaji juma mutanen benin republic muna tare da su a wannan wuri da sauran 'yan uwa da suka tsallako daga nijar da sauransu ina addu'a wannan taro namu allah ya sa masa albarka maluma da suka yi ta karantar da mutum daga jiya har zuwa yau allah ka ƙara sa wa rayuwarsu albarka wayannan maluma namu allah ka ƙara kare mana su Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka ka sa wa zuri'arsu albarka yanzu nan zan taso Sheikh Muhammad Rabi'u Daura ciyaman na wakin kwamiti na ƙasa baki ɗaya wanda duk inda kuka ga an yi wa'azin ƙasa to wakin kwamiti suke tsara wa'azin ƙasa ita kanta majalisar malamai da ita uwar ƙungiyar sai sun tsara su rifotin mata ga inda za a yi to shi malam rabu daura shine ciyaman na wannan kwamiti yana da membobi irin su shek adamu aliyu su shek usman isa taliyawa su sheikh muhammad mustapha city daraktan agaji na ƙasa su sheikh sa'idu yalwa abuja da sauran dai kwararru a cikin harkar ƙungiyar waɗanda suka san harkokinta na yau da kullun da gudanarwa sai yake faɗakar da ni cewa akwai matsala da take faruwa sai ya zama ga malamai suna yin wa'azi sauran malamai da suke zaune waɗanda su ya kamata a ba dama su rinka saurarawa watakila su ji inda za su ba da shawara ko gyara to jama'a kuma sai su je sai su cunkushe su a can su hana su sauraron wa'azin ta hanyar eh, kawo matsaloli da complaints da yawa sai ya zama idan malaman sun ƙi su saurare su malaman sai su fito ba su kyauta ba wanda bai sani ma ba sai ya fassara su da girman kai ne idan sun saurare su kuma har yanzu kuma an sake kare wata ka'ida ta musulunci gashi ana wa'azi kuma gaya ana tashwishi watakila kuma a samu ma wani kuskure da da sun ji za su gyara da gaugawa sai ya zama kasar ya ɗauki kuskuren ya tafi da shi ko an gano daga baya too late to cry when the head is cut off bisa wannan yake bada nasiha ga 'yan uwa musulmai a lokacin da ake wa'azuzzuka to a inda maluman suke zama a ɗan yi haƙuri a ɗan natsu a bar su domin su saurara su ji abin da ake faɗa Allah ta'ala ya sa mu dace Sheikh Rabiu Daura Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarka na taɓa gaya muku cewa ina fira da malam Habibu ya haya ƙaura nake ce masa ya aka ya gane izala sai ce mu wazi malar rabu daura ya rinka saurarawa a kaset da haka ya gane inda kungiyar izala ta nufa wato maganar babba ce kun gaba ba a yi so kanmu yan kuci ku ba mu bake Allah ka gafarta mana ba dogon wa'azi zan yi ba bari mu samu ko aya guda ɗaya mu fassara lokaci ya tafi kuma akwai mutanen da suka zo daga nesa bayan waɗanda ba sa Najeriya mutanen Lagos suna nan yanzu na na gama ganin mutanen ainihin wato patakot daga nan zuwa rivers kudun kudu tafiya ce mai nisa kuma da an tashi za su kama hanya to dan takaitaccen wa'azi zan gabatar sai sauran maluma su gabatar da jawabai da watakila aka shirya a program a gabatar domin samun saukin kaiwa karshen taro Allah ka gafarta mana Allah ramma akwai aya a cikin suratul Muhammad bari mu tattauna akan ta fa hal yanzuruna illa sa'a fa hal yanzuruna illa إلا الساعة أن a بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم a tuhun ذكرهم Allah maɗaukin sarki ya ce fa har yanzu rona su wayannan kafirai da ake musu wa'azi ana cewa su zo ga Allah suka ki Allah ya ce ba komai suke jira ba illa sa'a sai tashin alkiyama tashin alkiyaman nan kuma an ta'atiyahum bagtatan ta zo musu basu shirya ba kwatsam sai tashin alkiyama ta zo dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kiyama in za ta tsaya ba wanda ya shirya haka nan take faduwa wani yana cin tuwo ya ɗauko loma bai kai baki ba sai kiyama ta tsaya wani yayi ciniki ya miƙa kudi zai karɓi kaya mai sai da kayan bai karbi kudin ba shi bai karbi kayan ba sai kiyama ta tsaya wani ya tatsi nonon raƙuminsa don ya sha bai kai bakinsa ba sai kiyamar ta tsaya wani ya gyara tafkinsa domin ya shayar da dabbobinsa ruwa bai shayar da su ba sai kiyamar ta tsaya shi ne fahal runa illa sa'a an ta'tiyahum baghtatan wayannan mutane ba komai suke jira ba an yi wa'azi sun yi kunnan kashi abinda kawai suke jira shine kiyama ta tsaya ta zo musu kwatsam ba unexpectedly ba tare da sun shirya ba Allah ya ce faƙad ja'a ashraduha kuma haƙiƙa alamomin tashin alƙiyaman already sun riga sun zo sai Allah ya ce a to yanzu sun kisu su suna jira sai ƙiyama ta tsaya sannan za su yi aiki da wa'azin fa'an na lahum idza ja'atuhum zikrahum ta kaka wa'azin wa'aztuwar za ta yi musu amfani idan ƙiyama ta riga ta zo ƙiyama ta riga ta tsaya in ka ce za ka bi Allah ma ka makara ko baka makara ba ka riga ka makara wa'aztuwar taka ba za ta yi amfani ba a wannan lokaci yaushe ne wa'aztuwar za ta yi amfani shine a halin yanzu ka tsaya ka bi Allah maɗaukakin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah maɗaukakin sarki ya ce a ja'a ashraduha haƙiƙa alamomin tashin alƙiyamin ga sunan sun riga sun zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisansa masu yawa sai ya ambata mana wasu daga cikin alamomi na tashin alƙiyama idan kana karanta irin waɗannan hadisai sai ka gama kaman kiyamar kaman ma yanzu za a hura kahon kaman an riga an yi oniwa max wato saura ready go abinda kawai ya saura kenan fa'anna lahum kun na wazi babban shehu na ne ya iso sheikh abdullahi sali al-pakistani dole a dakatar da wazi a ji saƙon da ya zo da shi eh, kuma za ku ji saƙon nan gaba ba da daewa ba da ƙarfin allah sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mana alamomi wato na tashin alkiyama da idan kuka gansu sun bayyana a cikin al'umma to alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya alamomin suna nan da yawan gaske a hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda hadisi na ingantacce wanda yana cikin sahihul bukhari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ashratis sa'a an yaqilla al-ilm wa yazhara al-jahl wa yazhara zina wa taksura nisa hatta yakuna li 50 imra'a al-qayyum al-wahid a wannan ingantaccen hadisi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga alamomi na kiyama ta kusa ta tsaya an ya qillal ilm ilimi zai yi karanci a cikin al'umma wa yazhara al-jahl jahilci sai ya bayyana a cikin al'umma daga sanda kuka ga al'umma ilimi yayi karanci a ciki jahilci yana ta ƙara mamaye al'umma to alama ce ta ana dab dab kiyama ta kusa ta tsaya abin da ya saura ka yi on your marks baka san lokacin da kiyama za ta tsaya ba wannan babban magana ce idan kuka kalli rayuwar al'umma a halin yanzu maganar ilimi ya yi karanci a cikin al'umma ilimi yana karanci a cikin al'umma duk al'ummar da ba ta so kiyama ta tsaya a kanta domin annabi ya ce kiyama ba ta tsayawa sai akan lalatattun mutane to ka'ida ta farko wannan al'umma ta yi ƙoƙari ta raya ilimi a cikinta idan al'umma ba ta raya ilimi a cikinta ba ta bari ilimi ya mutu a cikinta to idan ba sa'a ba ƙiyama tana iya tsayawa a kan wannan al'umma me yasa na gaya muku haka ku rinka lura ku ga wani bala'i da muke ciki a duniya a halin yanzu duk wani babban malami da Allah ya karɓi rayuwarsa yanzu a duniya to a ɗalibansa ba za ka samu wanda zai iya zama kan kujerarsa ba wataƙila sai dai a nemo daga cikin abokansa daga cikin abokan ma wanda za a nemo in ba sa'a ba sai ya gagara cike wannan gurbi ku kalli allama bin bas Allah ya karbi rayuwarsa a ɗalibansa an samu wanda ya iya zama akan kujerar babu shi ibnu usaimin wanda ake masa kirari da ibnu taimiyya na wannan karni Allah ya karbi rayuwarsa mun samu wanda ya cike sa ba a samu ba mutawalla sha'arani ya rasu ba a samu wanda ya cike wato ainihin sha'arawi ba samu wanda ya cike gurbin sa ba shehu malami kishki da ya mutu ba a samu wanda ya cike gurbin sa ba Ahmad Dida da ya mutu a dalibansa ba samu wanda iya cike gurbinsa ba nan Najeriya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya karbi rayuwarsa waye iya cike gurbinsa a cikin ba a samu ba Sheikh Nasiru Kabara ya rasu a Kano waye iya cike gurbinsa ba a samu ba Sheikh Sama'ila Idris da ya rasu waye iya cike gurbinsa a cikin ɗalibansa ba a samu ba Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa da ya rasu a ɗalibansa waye sake zama Ibrahim Bawa mai shinkafa babu shi Sheikh Jafar Mahmud Adam ba da dadewa ba Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa to shi ma an samu wanda ya cike gurbinsa ba a samu ba da ba yadda ilimi zai yi karanci zai yi karanci ne ta hanyar mutuwar malamai shi yasa hadisin Abdullahi ibn Amr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ainin cewa inna Allah la yanzi'ul ilma intizan walakin yanzi'uhu biqabdil ulama Allah madaukakin sarki ba zai sabula ilimi daga cikin mutane lokaci ɗaya ba a kwanta a bacci kowa ya tashi ya ji ya zama jahili Allah ba haka zai yi ba malamai Allah zai rinka kashewa idan malamai suka yi ta mutuwa har sai an kai matsayin da ba sauran malamai amma kuma harkar malanta da kasuwancin malanta ba za a daina shi ba sai a samu gingima gingiman jahilai sai su ɗaura rawani da sunan malanta fasu'ilu fa aftau bi gairi ilmin fa ballu wa aballu sai a yi musu fatawa sai su ba da fatawar ba da ilimi ba sai su bata sai su batar abinda zai faru kenan kamin kiyama ta tsaya to idan ba mataki aka dauka na raya ilimi ba inda aka dosa a duniya baki ɗayanta kenan Allah madaukin sarki ku gafarta mana ku lura kuka kamin bayyanar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna jahilci yayi katutu a ƙasa ba wai ba malamai ba akwai manya-manyan malaman fiqihu akwai manya-manyan malaman tafsiri akwai wayanda sun haddace muktasar akwai manya-manyan malaman luga wayanda sun haddace makamatul hariri sun haddace sha'irai sun haddace alburda sun haddace ishirin miya sun haddace sun haddace sun haddace sun haddace amma mutane ba su san Allah ba akwai gingima gingiman alarammomi akwai su mahiru akwai su gwani akwai su gangarau akwai su buna akwai su tsoma akwai amma duka ga irin wayannan malamai sai dai babu ilimi na sanin Allah ba a san Allah ba saboda rashin sanin Allah shi ya yasa karatunsa ya gagara ta'asiri ilimin iya a zaure da littafi yake ba za ka gan shi a masallaci ba ba za ka gan shi a kasuwa ba ba za ka gan shi a ofis ba ba za ka gan shi a aure ba ba inda za ka ga ilimin saboda al'umma ta riga ta gurɓace ba a karantarwa ba a da'awa ba a isar da saƙon Allah da wannan ne yasa in ka shiga masallaci an kai matsayin da masallatan yan bidiya ko sahu ba a iya daidaitawa ko ana daidaita sahu a masallatan yan bidiya idan aka zo aka tsaya kowa sai ya miƙa hannunsa ta dama da hagu ya ji bai taɓa kowa ba sai ya ce to sahu ya daidaita ladan bismillah shi kuma ladan sai fara wani rangaji yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana wani rangaji haka sai ka ce wata tattabara wai kuma abin da zai baka mamaki abin da zai baka haushi shine da zaka tambaye shi akwai babin ikama a cikin risala akwai babin ikama a cikin iziya akwai babin ikama a littattafai na addini shin ikama da astagfirullah astagfirullah take farawa sai ya ce maka a'a da me take farawa da Allahu akbar Allahu akbar to ya kai ladan ka ɗebo astagfirullah astagfirullah ka sa a nan ciki to ai istighfarin shi ma yana da kyau a'a a nan mun yi ittifaki da kai ba mu yi sabani ba istighfari abu ne mai kyau qur'ani yayi magana kan sa ce wa qul tastaghfiru rabbakum qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara me Allah zai yi mutane su yi istighfari alaikum midrara me Allah zai kara musu wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj ويجعل لكم أنهارا wannan ayar ta ce ya isi gifari ko bata faɗa ba faƙultu annabi nuhu ya ce sai na ce ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gafara lalle shi allah mai yawan gafara ne idan kuna istighfari yursili sama alaikum midirara Allah zai kwararo muku ruwa daga sama ruwa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin Allah zai ƙara muku dukiya wa banina zai ba ku ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin yasa lambunayyan da gonakai su yi albarka wa yaj'al lakum anhara yasa muku koramai da za ku rinka nutsa kuna kamo tarwada da karfasa ana jefawa a cikin tukunya masha Allah ba matsala a wannan lokaci wannan duka ƴaƴan itace ne na me ƴaƴan itace ne na istighfari ana ramma ba mu farkon suratul hud sai Allah madaukin sarki ya ce me bismillahir rahmanir rahim alif كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه بشير ونذير وأن استغفروا وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف kaisu kaisu kaisu fa'in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir atakbir kai akwai matsala a Najeriya ko ba matsala akwai talauci a Najeriya ko ba talauci masara ta tashi ko bata tashi ba takin zamani ya zama matsala ko bai zama matsala ba akwai yan gutsar kawunan mutane ko babu akwai barayin ciyamomi ko babu barayin gwamnoni akwai ko babu majalisar dattawa amma wal akwai ko babu majalisar samari wal murkususu akwai ko babu duk wannan matsala ce ko ba matsala akwai matsalar tarbiyyar matasa ko babu ana yi wa yayan talakawa fyaɗe ko ba yi ma'aikatan gwamnati kuna da matsala ko babu malaman makaranta kuna yajin aiki ko ba kwai matsala ta shigo ko bata shigo ba Allah ya ce to ga magani ga solution ana so a warware matsala a cikin sauki wa ya qaumi astaghfiru n'a wa ya komi ya ah, Allah ya ce wa ni sakifin rurabaku kuro iga farar ubangijin ku. suma tubu ilaihi sannan ku koma zuwa ga Allah idan kuka kai iska fariga abun da Allah zai muku yuma tigi an hasana. Allah zai jiyar da ku jin daɗi jin daɗi mai kyau ka zauna lafiya ga lafiya a magance cututtuka ga muhallin zama ga girki ga masha Allah ga pepe chicken ga shish kebab ga miss grill ga cow tail ga cow leg ga yumatiu kai kuna so ku ji daɗi a nan rayuwar duniya kamin ku je aljanna ko ba ku so Allah ya ce ku yi ta istighfari in kun istighfari zai muku wannan kum mata'an hasana ila ajalin musamman har zuwa lokacin da Allah zai turo mala'ikan mutu ya karbi rayuwarku wannan ayat ta kira istighfari ko bata kira istighfari ba Allah ran ma je ka tsakiyar suratu hudu wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya zai yursil sama alaykum midrara bai haka wa yazidukum ضعفتان إلى wala tatawallaw wala tatawallaw mujrimin allah الله sarki yana ba mu labari ta harshen sa wa ya qaumi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku roki gafarar ubangijinku inji annabi hud summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah madaukin sarki mai Allah zai muku yursilis sama alaikum midirara Allah zai zubo muku ruwa daga sama ruwa mai albarka bayan ya zuba muku ruwa ruwa mai albarka Allah ya ce wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ba ana magana tattalin arziki ya kare ba ai ta istighfari ai tuba ji Allah madaukin sarki zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi tattalin arziki zai farfado komai ya tafi daidai yanzu da Allah wanda ya karanta wannan ayoyin zai adawa da istighfari eh, ba zai adawa da istighfari ba amma ina ka samu matsala shine ka ɗebo istighfari ka zuba shi inda shi annabi ba nan ya zuba ba idan ka ce ai istighfari yana da kyau sai mu ce waye koya maka istighfarin yana da kyau sai ka ce annabi sai mu ce to shi annabin ya istighfarin a inda kai sai ka ce a sai mu ce da mu rike naka da mu rike na annabi waye fi akramaka Allah sai ka zaba mana da kanka idan ka ce a rike na annabi ka zama ahlus sunna idan ka ce a rike naka a bar na annabi mu ce arne arne original original original kun ga a baya saboda rashin karantarwa saboda rashin ilmantarwa sai ya zamana sahu babu yanzu ya yi istighfari a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallah abin da yake fara da shi shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah annabi sai istighfari sa uku to matsalar dan bid'a shi ba zai istighfarin a wurin ba sai inda annabi bai yi ba yayi nan inda annabi ya ce ayi yaki kai bi isa lizalimi na badala wannan shine babban matsalar da take faruwa kamin a ci gaba da wannan da'awa a ci gaba da karantar da mutane wannan wallahi a Najeriya mata ba su san komai addini ba ita mace abin da aka faɗa mata kawai shine wato bin miji Shi ne hanyar samun aljanna ta bi miji ta zama aljanna na'am ba za ki shiga aljanna ba sai kin bi miji amma ko kin bi miji ba za ki shiga aljanna ba sai kin bi Allah idan baki bi Allah ba ba za ki shiga aljanna ba shi kansa bin mijin ɗaya ne daga cikin umarni da Allah maɗaukin sarki ya bayar kenan akwai aiki jajawur a gaban ki. Shi ne, sai kin koyi karatu sai kin koyi ilimi haka aka bar mata ba sa karatu aka basu suka yi ta shirme sai a samu wata tsohuwa wacce ta sha a ta koshi sai ta rinka zagayawa ita ce malama mai ɗora wa mata karatu daga karatun mai kwanciya ta tsakar daki karatun kunaman lahira karatun tsohuwa mai sace lada sallah karatun macijiyar lahira ita kuma ita ce macijiyar lahira ita wannan tsohuwa da ta zo ba da karatu tun ina karami akwai tsohuwa da ke shigowa cikin gidanmu tana koyawa mata mata karatun wai tsohuwa mai sace lada sallah wai kin zo zaki sallah akwai tsohuwar da za ta zo ta shimfida habarta kina sallah ladan na zubowa a cikin habarta sai ka ce in dararo da kin gama sai ta kunshe sai ta gaba kura da shan bugu gardi da karbar kuɗi idan ba kya so da sace miki lada sallah to akwai addu'a da sai kin yi shikenan da ka bar harama sai ki karanta alhamdu ta kalkala kula uzun beciya tarana mun ga a hadu salwa balwa qihra alam tara kaifa kubu gumar wannan ba sai bayan ka bar harama zaki ka wannan surkullan an yi ka bar harama an shiga sallah ko ba shiga ba an sa surkulle sallah tana nan ko sallah ta baci kenan wata tsohuwa ce ta sace lada sallar ita wannan tsohuwa da ta kawo addu'a ne ita ce tsohuwa bai sace lada sallah ba asali ba sai aka bar mata sai kaga gida da mata rintima rintima guda hudu amma an fito da kaza da buta da wuka ana neman liman ya yanka wai duk matan ba su iya karatun yanka ba alaran ma ba mu karatun yanka a suratul an'ami fakulu mimma zukira fakulu mimma zukira sumullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin Allah ya ce duk abin da aka ambaci sunan Allah aka yanka to shi kenan wannan a jefa shi cikin tukunya babu matsala ya halatta a ci in ji Allah maɗaukakin sarki ah kenan menene karatun yanka wace mata ce ba ta yi bismillah ba garin yan tumaki wace ce to ya aka yi aka bari gashi ana yawo da kaza da wuka ana neman liman wai matan ba su iya karatun yanka ba shi kuma limamin da yake mugu ne ba zai koya mata karatun yankan ba ya ce in kin yi bismillah ya halatta ci kun san me yasa ba zai koya mata ba dukkan zan da ya yanka shi za a ba wuya shi kuma ga kwaɗayin tsiya sai ka ce maye ya murkushe ko bai murkushe ba a da haka aka bar mata ba karatu ba neman ilimi ba koyon addini ahalus sunna ku ne kuka tashi kuka buɗe makarantun mata kuka rinka karantar da su addini 'yan bidiya suka rinka zaginku suna cewa ba za su ɗauki matarsu su kai wani ƙato ya karantar da ita ba amma abin da zai baka haushi idan matar ba ta da lafiya sai ya ɗauke ta ya kai ta asibiti ya samu ƙato ƙaton ma arne da sunan likita ya ce likita ba na bacci hajiya ba ta jin daɗi a shiga da ita cike ya ce to zauna sai a bashi binci a waje ya zauna sai a rufe kofa a sake labule sai a shiga da ita sai likita ya ce cire lifaye sai ta cire sai ya bibbincika ya bibbincika ya caje ya caje ya bincika ya in ya gaba bincikawa sai ya fito da ya fito daga bincikawa ya ce likita ka bincika ya ce na bincika ka bincika sosai ya ce ya bincika sosai ya ce ya za yi sai ya ce masa ga wannan biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ya ce to sa hijabi sai su koma gida nan kan ba wajen kato ya kai ta batun da ba addini aka koya mata ba haka aka basu ku matan ku na zuwa suna karatun addini aka ban matan su ba karatun addini ba su da aikin yi banda zuwa daukin aure ranar da za su ɗau aure fa a ranar duk wata doka ta shari'a an ɗauke ba lullubi ga goyo an ɗebo gara a ciko titi suna waka da ƙarfi a cika gida maza su shigo a cakudu amma tun da ba addini za a koya mata ba matsiyacin ya yadda wai shi dai damuwarsa kawai kada a koya mata addini kada ta gane Allah ga ta tana gaba ga wasu na bi a baya an samu wata zabiya an dauko hayar mai guda dafa idan mace ta kware wajen guda idan biki ya zo sai an je an dauko ta wace in ta rangada guda daga nan yan tumaki sai an je anguwar mai kawo to ita ce wacce za ba farashi mai zabi shikenan kawai sai a zo kawai tana gaba a zagi uwar miji a zagi uban miji ana gaba tana ba da waka ana tauri ya ci tauri tauri kiki uwar miji da tauri tauri kiki uban miji wai amma wannan duka ba laifi bane su dai abinda ba su yadda ba Shi ne wannan matar a koya mata addini kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar halin suna kuka tashi kuka yi tadawa karshe yanzu sun buɗe makarantun mata ko ba su bude ba da idan matan ku sun sa hijabi sai su ce kuliya a leda bak aljana akoba suna sawa ko ba sa sawa sai dai su ce ba za mu sa shuɗi irin na yan izala ba ba sai an sa irin namu ba dai a dai lullube ta a lullube a lullube a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba idan aka lullube dai matsala ta warware ko bata warware ba to yanzu sai gashi cikin ikon Allah da ƙarfin Allah tun kuna 'yan tsiraru yau kuma mai Afirka gaba ɗayanta kun shigar da sunna kasuwa kun shigar da sunna office office honorable an musuluntar da shi kun shigar da sunna fada kun shigar da sunna gamman house nan muna cikin jihar katsina a ta nan area ba da nisa ba ba zan gaya muku sunan garin ba saboda mai garin yana nan dare amma ku tsada da albasir watakila ya gaya muku a ƙarƙashin ƙasa akwai sarkin da aka samu ba mai gaba da izala kamar shi makin izala ne kun san me ya faru kawai sai ya gama tasa ta sa hijabi na izala ta shiga makaranta mai martaba hankali ya tashi karshe ya fashe da kuka yanzu ya ke zaki tona mu asiri a gidan nan dai ba ya izala sai ki haji ta ce a dakata mai martaba ba ni kadai ce ya izala a gidan nan ba har da ali kun san wane ne ali babban dan mai martaba wanda in ya mutu shi zai hau kujera ashe dan izala ne original sarki yana jin wannan magana ya ce babban magana ali ali ya taho da gudu wai da gaske kai ma ka zama dan izala ali ya ce haba mai martaba ba wani abu na izala ba a karanta qur'ani da sunnar annabi mai martaba ce inna lillahi wa inna ilaihi karshe sarki ya ce yau sai an yi tuke ya ce sai na gane namu na gane na hajiya duk dan izala gidan sai na gane shi hajiya koma daga can hajiya ta tsaya mai martaba ya koma gefe aka taro mutanen gida ya ce duk ɗan izala ya wajen hajiya mu kuma yan albarkacin masu albarka a taho jina kun san me ya faru gaba ɗaya gidan ba a samu kwana ɗaya tallin tal da ya zo sa ba gaba ɗaya wajen hajiya kai a cikin 'ya'yansa akwai wanda ya fi so ana cewa yaron muhammadu ba wanda yake so kamar muhammadu yaron karami yaro zai wajen a sarki ya rike shi ya ce ba muhammadu kai kam karka kaurace mu muhammadu ya kwace hannunsa ya ce sunna sunna sunna sunna kai ku ce allahu akbar allahu akbar ya ku bayin allah ku tashi tsaye ku ta neman ilimi ku tashi tsaye ku ta karatu a ci gaba da da'awa a ci gaba da wa'azi ku shiga lungu da sako ku shiga ko'ina ku isar da sako kar ku bar masu wa'azi su zama maluma da ke hawa kan mimbari sun yi kaɗan ba su iyawa kada ku jira sai su dokta kawai ba su iyawa sun yi kaɗan dole sai kowa ya zama mai wa'azi ɗan tattasai wa'azi ɗan albasa wa'azi ɗan makani wa'azi ɗan atamfa wa'azi ɗan tabarma wa'azi kowa ya rikide ya zama mai wa'azi ko atamfa kake sayarwa da ɗan bidiya ya zo sayan atamfa ya ce ina son holland original fa nake so ba jabu ba sai ka ce alhamdulillah ga holan original sai ka ce to yanzu don Allah a tamfa ma original kake so to ya ake kuma wajen addini ga sunna original ka bari ka rike bidiya photostat copy what happened what happened ka isa da sako kuma kai isa ba ya ka bar original anan kuma ka rike jabu sai ka dan mika masa sunna an yi sa sai ya tafi da ita gida an samu gyara ko ba samu gyara ba shi yasa ku tashi tsaye ku raye ilimi wajen neman ilimi kuma ku fara da wanda ya fi kowanne muhimmanci shi ne ilimi na sanin Allah ilimi na sanin Allah madaukakin sarki mu rinka ganin maluma sun buɗe majalisai a masallatayya a ɗaya boli littattafan aƙida a rinka sa su ana karantarwa ana koya wa mutane aƙida su gane Allah daga san da ka gane Allah ba mai iya maganin ka ba mai iya turmusa ka ba mai iya sa kanka a cikin tabo ka riga ka gane shi yasa kuka ga izala ba iya karkatar da mu wallahi ba mai iyawa an koya mutane aqida an nuna musu Allah da ka zo da wani abu ba wannan ba sai mu ce dakata wannan ina ka samo shi to dan me ba za ku yadda ba ai ni na kafa mu ce me ka kafa kai ka kafa me magana ta ka akwai ta qur'ani a buhari babu muslim babu to kaka. to ai tun da ni ne oga kwata-kwata mu ce to ai dama izala aka ce a cikin izalar ma akwai izala wal izala wal mu rinka ganin ku da fatul maji sharhu kitabit tauhid ana karanta shi a masallatayya mu rinka ganin ku da al-irshad ila sahih al-i'tiqad na allama fauzani ana karanta shi a masallatayya mu rinka ganin ku da aqida wasidiyya na allama ibnu taymiya mu rinka ganin sa da shekul islam mu rinka ganin shi a hannunku ana karantawa mu rinka ganin ku da kitabu tauhid na muhammadu ibn abdul ana karantawa mu rinka ganin ku da aqida nuniya alkafiya ashafiya ta allama ibn al-qayyim mu rinka ganin ku da sharhu aqida da hawiya na ibn abil is a tsaye da aqida ko ina kan girma Allah ko tafsiri ake na ramadan ko a masallaci an zo ayar aƙida kar ai wasa tsaya fayyace ta a tsaya wa mutane dalla dalla murkusu suna da ya wuce a zo kan aya da an ce ya ayu alkafiruna ya ku ku faru makkata to ku faru yan awaki su kuma ina kasa su wannan wannan aqida ce wannan wannan ya ce irin ta da yanzu makka ma ba ko kafiri guda daya cikin makka doka ne ma kafiri ya shiga gaba daya makka madina duka ba sa shiga to idan ba sa shiga ya za ka dauko aya ka karkata ta ka kai ta wata anguwa da wannan fa aka dulmukar da mutane kawai sai a samu kawai wani katon banza sai ya naɗa rauni ya ce wa shi wali ne yanzu kwanan nan fa daga agaras kawai wani buzu wai ya taso daga agadas ba kawai wai shigo najeriya da ya shigo najeriya ya latsa karo sai da ya je numan an san numan sai da ya je can fa wai wai ya ga wani tauraro ne wai tun daga can wai shi tauraron bai tsayawa wai sai sai idan an samu wani sabon wali je samu alaran masari zai nuna maka wannan wali kawai daga can fa wai wai wai yace wai ya biyo tauraro ne wai ya zo kano ya ga tauraron ba anan yake ba sai ya wuce numan wai sai ya gano tauraron anan yake sai ya lalleka sai ya gano wannan sabon waliyin shi ne wannan tauraro da tsaya sararin samaniya shi kenan daga nan wannan waliyin shi ba ya zama abun bauta in ya sha ruwa ya ta karɓa ana shafawa a jiki ta wannan kai sai yanzu yanzu idan yana so in zama irin wannan waliyin a cikin kwana uku an gama sai yi oda buzu daga agara sai ya biyo tauraro ya ce ni ne tauraron shi kenan sai a ci gaba waliyan nan Allah ya faɗa mana su a Qur'ani ko bai faɗa mana su ba kai ana ramma ba mu cikin suratu yunusa ala inna awliya allahi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ya ya sifa su take allazina amanu wa kanu yattaqun Allah yace ala ku saurara inna awliya allahi lalle waliyan Allah la khawfun alaihim ba tsoro a gare su wala hum yahzanun ba sa bakin ciki in zai mutu bai tsoro domin zai je wajen masoyinsa shine Allah bai bakin cikin barin duniya saboda zai tafi aljanna tafi gidan da ya gina a duniya su ne allazina amanu waɗanda suka imani wa kanu yattaquna suka kasance suna kiyaye dokokin Allah sai malamai suka fada mana kamar yadda shekul islam ibnu taymiya yake fada idan ka duba alfurqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shaytan sai yake cewa waliyan Allah kashi biyu ne Allah ya bamu labarin su da yawa a cikin alqur'ani mai girma akwai waliyai masu mataki na farko akwai waliyai masu mataki na kololuwa su wane ne waliyai masu mataki na farko da masu mataki na kololuwa alaran ma ba musu fara daga farkon suratul waqi'a inda Allah madaukin sarki sai ke cewa kuntum azwajan wa kuntum azwajan salasa yaya suke fa ashabul maimana to waliyan farko ke ma ashabul maimana to ci gaba wa ashabul mash'ama to nan ba waliyai bane ma ashabul mash'ama to musu ai waliyai masu daraja sabiqun السابقون to su ne suke wayannan waliya laikal muqarrabuna kai su ya sa aka alarama kun ji waliyan kashi biyu ko akwai ashabul maimana waliye masu mataki na farko kenan akwai asabiqun asabiqun wayannan asabiqun asabiqun sune waliyai masu daraja ta kololuwa to je ka karshen suratul waqi'a sai aka fara da masu daraja ta kololuwa sai aka ce fa amma in kana fa amma in kana min ashabi wa amma in kana min al muqarrabin sai Allah ya ce me farauhum wa raihanu wa jannatu na'im manya manyan waliyan kenan to saura matsakaita wa amma in kana min ashabil yamin to su ya suke assalamun laka min ashabil yamin kun ji suna an sake maimaita su akwai al-muqarrabin waliyai masu daraja ta kololuwa akwai ashabul yamin su ne waliyai masu daraja ta biyu dama su ne matakai na waliyai to Allah ran ma bar wannan wurin dawo cikin suratul insan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha fura yufura min ka'sin kana haka fura ayna yashrabu bi ibadullah ayna yashrabu bi ibadullah yufaj يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أنت ويديمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا nuɗe mukun liwajahin lahi. Yawa! La nuridu min kun jaza an wala shukura. Raba aljanna suke yi kyauta. Ina na kafu min rabbina yau mana abusan kam ɗarira. To wake har a shiga wata lahira. Fawake kumullahu sharra zalika liyau. Sai musu kaka. Walake kum nazaratan wasu. To kai su aljanna kai aljanna kai aljanna kai aljanna. Wata kai kuma jannata wa harira kun ga matakan waliyai guda biyu a cikin wannan Allah ya ce innal abrar lalle al abrar al abrar sune ashabul yamin da aka ambata a cikin suratul waqi'a Allah ya ce lalle al abrar in kiyama ta tsaya yashrabuna za su rinka sha min kasin daga wani kofi in an ce kas kofi kuma wanda an zuba wani abu a ciki ba wai kofin empty ba komai a ciki ba sai Allah madaukin sarki ya ce wani jus ne za a shayar da su a aljanna shi wannan jus din kana mizaju ha kafura za a kawo kafur shi ma kafur ne wani jus ne mai bala'in tsada a aljanna ya fi wannan jus din da za a basu sai a ɗauko wancan mai tsada sai a ɗan zuba musu a cikin wannan sai a musu mis sai a basu su sha sai Allah ya ce to amma shi wancan jus din mai tsananin tsadar to waliyai da suka fi wayannan daraja su Allah zai ba aljanna sai Allah ya ce ainan wani marmaro ne ya yashrabu biha ibadullahi wanda ibadullahi za su sha su wane ne ibadullahi su ne waliyya almuqarrabuna da Allah ya bada labarin su a cikin suratul waqi'a shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yumzaju li ashabil yamin wa yashrabu biha na sirfa su ashabul yamin mis za a basu domin su waliyai ne masu daraja ta farko su kuma wato wayan wayanda yake su ne ibadullah su za a ba su shi zalla babu min su sha saboda su ne masu daraja ta sama ana raba ba mu kilas na wayannan waliyan tashi daga nan je ka cikin suratul fadil Allah ya ce sun ma'aurasa dal lazina ta haina min ibadina fa bi to ya suke nafsi. ومنهم مقتصد bi سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل sai muka gadar da wannan littafi gawa ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu sai Allah ya ce faminhum zalimu li nafsihi a cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa sai Allah ya ce wa minhum muqtasidun a cikin su akwai na tsaka tsakiya wannan shine waliyi mai mataki na farko wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah akwai kuma wanda yake rige rige wajen aikata ayyukan alkhairi da iznin Allah shi kuma wannan waliyin shine waliyi mai daraja waliyi mai girma wanda yake ainihin wato mataki na sama wannan shine abinda da Allah madaukakin sarki ya rarraba mana waliyan Allah madaukakin sarki sai dai dukkan wayannan waliyai wayanda Allah ya alƙawarin zai kai su aljanna ibada suka yi Allah suka bautawa da wannan ne suka samu daraja a wajen Allah madaukin sarki sun isar da sakon Allah sun yi da'awa sun karantar da al'umma addini ku saurara ku ji wani abun bakin ciki ba da dadewa ba aka yi maulidi na Inyas a cikin garin Adamawa haka ne ko ba haka bane kamin Ramadan duk Afirka da ko'ina aka taru domin yin maulidin Inyas shi ogan nasu da ya zo cikin tambayar da 'yan jarida suka yi mashi suka ce wai in yasi ya taba yin jihadi ya ce a ah, in yasi bai taba yin jihadi ba ya ce shehu dan hodiyo fa ya ce shehu dan hodiyo ya yi jihadi ya ce to me yasa kuke maulidin in yasi wanda bai taba rike takobi ya yi jihadi ba amma ba ku yi na waliyin da ya jihadi buɗe bakinsa sai ya ce to ai akwai bambanci tsakaninsu shi in yas wato shi shi jihadinsa shine jihadi mai faɗi jihadi da ya gama afirka kuma shine babban jihadi ya koro mutane daga gidan giya ya koro mutane daga wurin zina ya koro su sai ya kai su masallaci ya sa musu suka ta istighfari a masallaci da hailala kun ga shi ya gyara zuciya ne to shi gyaran zuciya shine jihadi babba ai dama annabi an dawo daga yaƙi tare da sahabbai sai ya ce mun dawo daga yaƙi karami yanzu za mu tafi babba aka ce wanne ne babban yaki ya ce babban yaƙi shine jihadun nafs jihadi na ainihin wato tsarkake tsarkake rai shi ne babban jihadi saboda haka shi wannan jihadinsa ya fi jihadin shehu dan hodiyo girma ku saurara ku ji ciwaciwa farko dai wannan hadisin duk malaman hadisin duniya sun tufaƙi hadisi ne tatsuniya ba hadisi ne daga annabi ba wannan magana ba daga annabi aka jiho ta ba wannan hadisin da ake ciwaciwa da shi ba hadisi ba ne babban matsalar yan bidiya ba sa karanta ilimin hadisi ba su san hadisi ingantacce ba ba su san hadisin karya ba saboda haka duk hadisin da ya dace da san ba ko da bai cika ka'idoji na malaman addini malamai ma'abuta ilimi injiniyoyi kanikawa akan harkar addini wato akan harkar hadisi ba to su ba su da matsala sai su rungumo shi su su ainihin dokta ya kamata hadisi na dan mana rubutu akan shi ana cuwatuwa da shi kawai mutum shi kenan dan cuwatuwa kawai sai ya zo sai a murkushe da hadisin karya ba hadisin gaskiya ba tambaya ta farko kenan to tambaya ta biyu ai bayan kun baro kun je kun yi zikirin ƙasa a Sokoto dan me ba ku karanta a Sokoto kuka ce wa Sokotawa in ya fi shehu dan hodiyo ba dan me da kuka je wajen Sokotawa sai kuka gum aka binne wannan magana aka kya faɗe ta dan me aka faɗe ta a Adamawa aka gagara faɗa ta a Sokoto in kun yi sayin da gaske ne ku je ku ce wa Sokotawa in ya fi shehu dan hodiyo daraja ku ga za a yi turnuku da balbalin bala'i a cikin garin Sokoto ko ba za shi kenan cuwa-cuwa ce ko ba cuwa cuwa ba ce cuwa-cuwa ce don me yasa ake ta tara wa wayannan kasa ba ana tara musu kasa saboda su bane shi na yanzu shi yake so yayi cuwa-cuwa dama yadda ake gina wannan wali ta ƙarya zaka samu wani waliyin tatsuniya sai ka daure masa gindi ta ƙarƙashin wannan kai sai ka gina taka yanzu fa a Kano filin mutane kawai wani ya gani fa wani malami kawai sai ya rawani kawai ya ga fili mai kyau sai ya zauna a ciki ya kama kuka aka zo aka taru sai kuka yake ga wani dogon tarbi duk tuntaye sai ka ce hanjin akuya ya rike yana kuka yana kuka aka ce menene kuka kawai yake da kira aka samu ya magana wai yaya wai sai ya ce wai ya gano kabarin wani wali ne walin ya mutu tun shekara 200 ko 300 da suka wuce amma ya gano kabarin shi kabarin yana cikin filin kaga yana so ya kwace filin mutane ke aka ce aka rama kalla ya kai ka gane mutum ya mutu shekara 200 ko 300 ka gane kabarin shi ya ce eh dama ya ce ta hanyar tururuwa ne za a gano kabarin shi kun ga ramin tururuwa dama ya ce ta tururuwa za a gane kuma ba wanda zai gane kabarin sai waliyi dan uwan shi kera shi ma ya zama mai kera harkar duka harka ce ta cuwa-cuwa da shegantaka ba harka ce ta gaskiya ba wannan dalilin ne yasa harkar ya zama ba ta tafiya daidai amma muna yi wa Allah godiya Allah muna ƙara gode maka da kake ƙarfafa sunna a Najeriya ku lura ku ga wani abun ban mamaki da za ku gane ƙarfin maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace ko an ki ko an so sai sunna ta mamaye ta mamaye duniya gaba daya ku lura da ba masu gaba da gaba da izala kamar sarakuna malaman tsubu sun dade suna wasan kura da su kawai a rinka kama wani kulumboto a saka binne wannan ka binne wannan da sarki in ya tafiya ko abinci bai ci kuma ba zai fitsari ba sun ce in kai fitsari aka rabe kasar fitsarin za a ma samu da ita zaka mutu saboda haka in zai tashi sai sai ya samu wani katon pampers wanda aka yi shi da fata irin pampers da ake sawa yara dinnan sai ya kunzugu sai ka ce mace mai haila sai ya sa wannan fatar sannan ya sa wando akai ya sa riga ya je ana taro tun safe har dare in ya ji fitsari a ciki zai cilla in ya ji kashi ya matsa masa lamba a ciki zai zawo saboda sharrin malamin tsubu idan lokacin sallah ya yi da wannan kunshin kashin da na fi tsarin kuma zai shiga cikin masallaci saboda malamin tsubu ya ce masa idan ya kuskura ya yi fitsari a wurin aka ɗabi ƙasar shi kenan daga baya sarakuna sun gane wayannan yan damfara ne sun gane wayannan yan ciwaciwa ne kaɗan suka saura ba su gane ba wayanda suka saura ma za su gane da ƙarfin Allah wani abu da zai ba ku sha'awa duk sarkin da ya mutu ko yana son izala ko bai santa inda ya kuskure ya bar duniya kuma dole zai ta watan wata rana yana mutuwa gingime mai dan izala za dora kai ƙarya ne ko gaskiya na faɗa shai yakubu musa hassan tsada sautu suna magana nan ta akwai mahalli shahid ko babu kai malam yakubu da kansa ya ce haka ne ku ce allahu akbar yi nan shi ba wancan da ya saura shi ba wancan da ya saura shi ba wancan da ya saura shi yana shiga karkashin kasa halin sunna ne zai haukan kujerar da karfin Allah duk fadar da kuka gaba a wa'azi ku dan jira kaɗan daga ran da Allah ya karbi wannan to in Allah ya da sabo da zai hau fada zai hau ga malam yakubu shaida ne akwai sarkin da zai dauki nauyin da'awa ta sunna a tafi jihadi wallahi in kun san yadda wanda ya gaje shi ya fada da izala za ku yi mamaki karar bai boyewa shi wannan sabon yana hawa su mala yakubu suka ce ranka da za a tafi awa kasar nijar ya ce kasar nijar aka ce ya ce allahu akbar ya dauki nauyin tafiya da'awar gaba ɗayanta da zai dauko kudin da'awar aka ce ranka da ka bayar ta karkashin kasa kara bari mutane su gani ya ce kara bari mutane su gani ya ce zancen banza zancen wofi a je a kira su malam yakubu su zo har yan jarida su zo sai sun gani kowa ya gane ni a halin sunan. da aka zo aka taru zai mika malam yakubu bayan ya yi jawabai na girmamawa da mutuntawa ya ce to kuma ana jita jita cewa ni dan izala ne ko ba dan izala bane to yau kowa ya gane gidan nan na izala ne ko ba na izala bane tafiya ta tafi ko ba tafi ba kai wannan shi ne babban bala'in da ya same su an fara ganewa ku yi ta wa'azi ku yi ta karantarwa ku yi ta isar da sakon Allah da karfin Allah sai kun ga sunna ta shiga duk inda ba ku tsammani sarakuna yanzu sun gane an dade ana wasan kura da su an hada su da sharri dama ne wannan babban bala'i malamin bidiya duk bala'in da hogari ɗazun na ake magana ana satar jarirai haka ne barista ibrahim sabi jibi ya yi magana nan ana yanke kawunan mutane su waye ne suka turo a saci jariran wane malaman sunna ne ke cewa a sato jariri a haɗa lakani ko malaman bidiya malaman sunna ne ke sa a yanko kunnan wani a haɗa lakani ko malaman bidiya masu cewa kwakwalo idan wani malaman suna ko na bidiya masu ba da layar su ce da fatar farjin mace za a rufe layar malaman suna ko na bidiya su ke rubuta ƙur'ari da jini haila malaman suna ko na bidiya kai su wane ne ke ba mai gida laya maganin barawon su ba barawon kuma laya maganin sata malaman suna ko na bidiya su wane ne suke wannan ka je gidan kurkuku duk dan bashi da makamin da ka gani a gidan kurkuku tambaye shi ka ce kai ahlus sunna ne ko dan bid'a zai ce maka bid'a bid'a bid'a bid'a karuwa su ake bata magani su rubuta qur'ani su bata su ce ta rinka wanke farjinta da ayoyin qur'ani farjin zai kara dandano ya kara test suwai suwa ke ba karuwai su musu laya da wa alƙaitu alaika mahabbatan minni wannan minjayen a buɗa shi a sa sunan wanda za ta murƙushe a kasa ita nata a sama suwa ne wannan su ke ba kishiya lakarin da za ta kori kishiya su ke kashe alhaji saboda zai kishiya su ke ba yan adawa maganin da za a yi maganin gwamna su ke ba yan adawa maganin da za a mokwashe ciya mana local government malaman suna ne ko na bidiya ta yi suwa ke sa ana zina da gawa su ke sa ana luwaɗi a masallaci kwanaki a katsina an kama ne na luwaɗi a masallaci ko malamin tsubu ne ya ce masa sai yayi zai samu kuɗi su ke sa ana zina a makabarta suwa ke sa mutane zina da akuya suwa ke sa mutane zina da mahaukaciya kaga an kama mahaukaciya an murkusa ta cikin jib mai tontet an kulle da tsiya-tsiya wani dan banza yana ciki yayin zina da ita mata fyaɗe malaman suna ne ko na bidiya yan daudu ahli sunna ne su ko yan bidiya a ku tambayi Allah ran abubakar adam katsina ku tambayi wa kai ku ce allahu akbar Allah ran abubakar adam za su je wazi sai suka tsaya suna sallah a tasha akwai dan daudu yana so ya doya to da ya ga gajami a ra'ar sai ya zo sai ya jona kai kuma alar shi dan daudu kai kuma Alar ma bakar adam abunka da Alar ma sai kai ta dogon karatu ka kamo doguwar sura kai ta zuba tilawa dan daudu ya jira ya jira ya gaba ya ruku ba can sai ya tsaki ya ce wallahi ban yi zancen banza zancen wohi abu daga kara aƙida ba ɗaya ba in ba doya ta ta kone na sallah wai abu daga kara a aƙida ba ɗaya ba nan ɗan ɗaurin nan hali suna ne ko ɗan ne gwamnatin najeriya idan ana so a daina samun masu sace yara da masu a daina yanke kawunan mutane a najeriya a daina kwakwalewa mutane ido a daina yanko nonon mata a daina zuwa ana yanko fata farjin mata don a haɗa laya to duka ana bugun taiki ne an bar jaki wayannan matsiyatan malaman tsubbun su ne matsala idan ba an musu saitin hamma da gyaran kafireto babu lokacin da bala'i zai daina sauka a Najeriya ya ku hali sunna kada ku yi wasa da karatun ilimin aƙida kada ku yi wasa da karatun ilimin na alƙur'ani mai girma ku koyi karatun alƙur'ani mai girma ku makalkale masa ku riƙe shi gamgam kada ku sake ba ja da baya ko yaushe da mutum ya taba hukuci alkitabu wa sunna yanzu tafiya filin kwallo an gama wannan yayin ya wuce yanzu wannan tsohon yayi ne yayin disco shugaban yan disco ma Michael Jackson ya tafi lahira saboda haka ajandar an gama maganar zuwa gidan sinima an wuce wannan ajandar tsohon yayi ne a wuce shi yanzu yayin da ake yi alkitabu wa sunna yanzu yayin da ake yi mu gan da alkur'ani mai girma matasa kuna hadda alkur'ani كل حد تعايو إن الله وإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غناء واحبا متفضلا وكير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاء في ظلماته من القبر يلقاه سنة متحللة هنالك يحليه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه فأجدر به سولا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والهلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا muganku da alkur'ani kun rike masa kun makalkale masa kai sai ku ga ya cece ku a lahira ƙur'ani sai ya cece ku annabi ya ce ku karanta ƙur'ani ƙur'ani zai ceci masu karanta shi a ranar tashin alƙiyama suratul baqara za ta ceto suratul ali imran za ta ceto hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan ya Allah mu idan ƙur'ani ya cece mu kowane shehun ƙarya ya rike ceton shi ba mu so ya Allah mu ƙur'ani ya cece mu ya wadata da wa inna kitaballahi awsaqu shafi to ku ga wata shegantaka da ake yi a Najeriya ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar duk sanda shehunai suka tsaya a Najeriya kullum falalarsu falalar zikiri a je a ta dukan kirji ana bugawa ko ba haka ba idan an ce shehun dariƙa zai zo haka za a ɗebo matasa a rataya musu carbi a wuya a ba su ƙwaya da daga su sha su zo suna ihu kan hanya a masaukin shehu sai an aje matasa haka za su kwana har gari yawa suna dukan kirji suna ihu amma kun sa abun haushi kun taba ganin dan shehun nan su sun zo an yi da su duk shehun nan Najeriya in sun tashi alfahari mai suke fada shi wannan din shi ba cewa suka yi karamar iyasi shine hadda qur'ani ba sun ce shi ne karamar iyasi shi yasa suka ce su almajiran iyasi ina da yaya wajen guda arba'in gaba ɗayan su hafizai ne to aka ramakallahu ƴaƴanka arba'in duka ka tutse su a cikin gida ka koya musu ƙurani amma ƴaƴan talakawa ka rataya musu a wuya kamar da su mahaukata suka zama zakirai a cikin gari kai ya ku yan bidiya wai har yanzu ba ku cewa tuwon da aka yi muku ba sun kwashe yayansu sun gane qur'ani shine mai cin sun tura yayansu a cikin gida suna koya wa yayansu qur'ani yayansu gaba ɗaya mahaddata ku kuma yayan talakawa sun mai da ku mahaukata sun rataya muku carbi a wuya kuna Allah Allah ila Allah Allah ila Allah idan gaskiya ne don me yayansu ba su zo a yi da su ba me yasa su suka tanki qur'ani ku kuma yayan talakawa suka hada ku da bala'i suka mai da ku mahaukata da aka ce ai zikiri irin wannan zikirin akai aka ce ai zikiri yana sa hauka ne ko yana sa nutsuwa kai allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah sai Allah ya ce me ala bi zikrillah tadma'innul qulub القلوب فكسوا الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب Allah ya ce allazina amanu lana suka imani wa taduma innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu na samun natsuwa da ambatan Allah kenan ambatan Allah natsuwa yake sawa ko hauka yake sawa rudu yake sawa ko natsuwa yake sawa ba wannan haukan shi ake cewa ambatan Allah ba ambaton Allah Allah ya karanta da mu yadda za a ambace shi wazkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifata wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asali wa la takun min wa khifata wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wa la sal zalla tabi bil ghudwi wa la sali wa la takun min al-ghafili Allah yace wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin ranka in za ka ambaci cikin raya Allah a cikin rai akwai ihu akwai tsalle akwai cashewa akwai gwangwajewa to ya aka muka samu shatan annabi duka wajen ambatan Allah ya aka ya ka samu gurungurtsin zikiri kai ya aka ya ka samu kai ina ka samu wai shekar ta kafa yanzu wai hada gwatson zikiri akwai wai akwai gwatson zikiri wai shi ya yi zikiri amma zikiri bai gwatso ana iskanci a ƙasar nan wai da suna addini ta da tazarru'an da kankan da kai an ce da kankan da kai akwai ihu wakifatan a ɓoye ba ku gane ba har yanzu in ba ku gane ba Allah ya ce wa dunar jihar min alƙawli ba tare da bayyanawa ba kai wani iri ne har yanzu baka gane ba bil guduwi akwai na safiya wal asali akwai da maraice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun da safe sai yayi zikiri ya kan karanta ayatul kursi ya karanta qul huwallahu qafa uku ya karanta falaki kafa uku ya karanta nasi qafa uku yace amsayna wa amsal mulku lillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur annabi ya fada sau uku yace allahumma inni asbahatu ushiduka ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa ushidu jami'a khalqika annaka anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka annabi ya yakan maimaita sa hudu yakan ce duk wanda ya karanta wannan sa hudu in ya mutu a wannan ranar sai ya je aljanna an ya tashi daga shiga wutar jahannama annabi in ya karanta wannan ya kan karanta a'udhu bi ta tammat min sharri ma kalak Allah zai kare ka in ka karanta wannan sau uku har ni ya kare ko kuna ba ta sai ta harbe ka ba a wannan rana kan karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim annabi kan karanta sa uku bayan ya karanta wannan sai ya karanta sayyidul istighfar wato wani istighfari shine oga kwata kwata na duk istighfarin da aka yi a duniya shi shine oga kwata kwata gaba daya wani istighfari ne wannan allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kalakatani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika masada'atu a'udhu bika min sharri ma sana'atu abu laka bi ni'mati alayya laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant manzan Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan da safe yana mai sakankan cewa a ransa mai yaqini idan ya mutu a wannan yinin sai ya tafi aljanna inji annabi bayan ya karanta annabi ya karanta subhanallahi wa bihamdihi adaka da kalqihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi annabi ya kan karanta wannan sau uku a kowace safiya Allah kada ya salladar da Allah zai baka in karanta wannan shi dan bid'a duk wannan ba za a koya mashi ba ba a koya mashi abinda annabi wani ne kawai zai amfani da sai ya shirya masa shirme kana kokarin nuna masa hanyar annabi kuma shi yana cewa za ka raba shi da hanyar annabi Muhammadu bayan wannan annabi yakan karanta hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim yakan karanta sau bakwai Allah zai baka security a cikin wannan ranar bayan wannan annabi yakan karanta wata addu'a Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari annabi yakan maimaita wannan addu'a sau uku in kana yi wannan Allah zai baka lafiyar jiki ya baka lafiyar ji ya baka lafiyar gani wato matukar ka rike wannan zikiri kana yi shi bayan wannan annabi yakan karanta wani zikiri mai tsada Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal maghfira bayan annabi ya karanta wannan yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qalbi ala da'atik annabi yakan karanta sa uku bayan wannan annabi yakan yi wasu zikirori yana yin sa uku uku annabi yace duk wanda ake bi bashi in yana yin wannan zikirin safiya da maraice sai Allah ya bashi ikon biyan bashi akwai wayanda ake bi bashi a cikin ku akwai wayanda ake bi bashi bashi ya dame su suna so kuma su biya ga maganar da annabi ya ce in kun karanta wani sahabi ya ce bashi ya mun katutu na rasa inda zan sa kaina na samu annabi na ce masa ga matsalar da nake ciki annabi ya ce ga wani zikiri zan koya ma idan kana yin shi sau uku da safe sau uku da yamma Allah zai biya maka bashin ko da bashin ya kai girman dutsen sabir sai Allah madauki sarki ya biya maka wannan bashin sahabin ya ce da na rike ina yi wallahi ban dade ba sai da Allah ya wada tare na biya bashin kuma na zauna lafiya ana koya ɗan bid'a wannan wani sakara ne sai ya ce zo za a bashi maganin rariyar hannu kawai sai ya ce kawo hannu a masa rubutun iska a ce lashe in ya lashe a ce kawo dubu uku rariyar hannu ta rugu ko ta karu in banda kai sakare ya ka samu kuɗi ka kashe ka ce ba sa zama ka ajiye su mana kaga za su zauna ko ba za su zauna ba wani zikiri ne wannan annabi ya ce Allahumma kfini bi halalika an harami wa agrini bi fadlika an man siwa annabi yakan mamaye ta sa uku Allahumma kfini bi halalika an harami واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن uku kuma sai ya saki karanta wani zikiri shi ma sa uku allahumma inni a'udhu bika min wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa galabati ad wa qahr rijal annabi yakan maimaita wannan sa uku in kana yin wayannan azkar safe da yamma duk bashin da ake bin sai ka biya shi annabi yakan yi wata addu'a yakan ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira annabi yana maimaitawa sa uku in kana maimaita wannan sa uku a lahira Allah zai ma hisabi mai tsanani baka da bukatan jiran wani shehu banza zai zo cece ka wanda ba shehu Allah ba Allah zai ma hisabi mai tsanani Allah zai ma hisabi mai sauki ba mai tsanani ba shi wancan nan ciwaciwon shi zai yi mai tsanani kai annabi ya ce mai sauki za a maka baka jira wai wani ya zo ya ce zai saka aljihu a tafi aljanna ya tafi da aljihunsa kai baka da bukatar wannan bayan annabi ya karanta wannan sa uku yakan ce Allahumma inni as'aluka janna. wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal annabi yakan maimaita sau uku uku idan kai wannan sau uku aljanna sai ta yi magana ta ce ya Allah wannan da ke wannan zikirin ka kawo shi cikina wuta sai ta yi magana ta ce ya Allah wanda yake wannan zikirin kada ka sa shi a cikina da aljannar da wutar kansu su ma bayin Allah ne sai sun maka addu'a da sauran askar annabi yakan istighfari sau ɗari wata ruwayar sama da sau saba'in yakan yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan kai wannan sau goma sau ɗari a kowace safiya za a baka ladar yan tabayi guda goma za a baka lada ɗari za a share maka zunubi ɗari za a ɗaukaka maka daraja ɗari sannan babu wanda zai zo da lada irin taka a ranar sai wanda ya aikata aiki irin wanda ka aikata kenan wannan suna zikirori ko ba suna zikirori ba yanzu idan za ka yi wannan zikirin za ka yi zufa za ka sha icd za ka sha daga to wai yaya aka yi shehunai saboda rashin adalci kuka mai da 'ya'yan talakawa mahaukata ku kuma na kuwa koya musu ƙurani ba ku yi kama da 'yan siyasan najeriya ba wayanda suka ɗabi 'ya'yan talakawa suka ba su daga da ƙwaya suka ba su bula da ashana suka mai da su 'yan bangan siyasa 'yan banga suka mai da 'ya'yan talakawa su kuma yayansu suka kwashe su suka kai su turai suna karatu su na america su na manchester su na chicago su na miami su na las vegas su na singapore su na su na su na ba ku yi gama da yan siyasar najeriya ba murkusu sun an yi shi a siyasance a addinance ba an kara zuwa an murkushe al'umma ya ku ahalus sunna mu ga kuna karatu kuna koyon addini kuna neman ilimi da wannan ne za ku samu kariya ba za a iya mai da kuruwa ba Allah ku gafarta mana alama ta farko ta tashin alkiyama shine za a samu wato jahilci zai bayyana ilimi zai mutu Allah kada ka kashe ilimi a zamanin mu Allah ka ba mu ikon raye ilimi a lokacin da muke raye abu na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yazhara zina zina za ta bayyana zina za ta yi me kai zina za ta yi me ta bayyana ko ba ta bayyana ba mazinata sun karu ko ba su karu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu makwabci sai ya zina da ƴan makwabcinsa makwabci ya zina da matan makwabcin shi ya wawa yaya sai ya zina da kanwar shi wallahi an kai matsayin da uba na zina da yashi yanzu zina hadda gawa ana yi idan malaman tsubu suka turo wani dan banza wai da sunan zai zama dan majalisa kawai ya samu mai gadin mucuwari a bashi kuɗi da an kawo sabuwar gawa ya bashi lamba waya sai ya kira shi da daddare da ya zo sai ya nuna masa gawar shi ya fito watakila ma an mata wanka an sa mata likafani ya kwance likafani ya mata yayi zina da ita kai ta kabari haka zina ta yadu ko bata faɗu ba ya kuma zinata ku tuba ku koma ga Allah mu tuba gaba daya mu koma ga Allah ya ku bayin Allah tuba shi kare zai tsallakar da mu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم وما الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويكلد فيه مهانا إذا ما في تعالى لما إلا من تاب وآمن وآمن hasanat Allah zai yafe ko ba zai yafe ba Allahu ghafurar rahima mata ku yi hijabi maza ku rinsa ido mata ku rinsa ido za a samu saukin zina in ba a samu wannan ba zina ta ci gaba da fadada wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أوابائهن أواباء بعولتهن أكوي سورة أكوي سورة على ربا أوابنائهن نعم أوابناء بعولتهن أكوي سورة أو إخوانهن أكوي سورة أو بني إخوانهن أكوي سورة أو بني أخواتهن أو نسائهن أو أه. ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي العرب الغيبة من الرجال أو الدفل أو الدفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بايا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله أكبر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد فعلوا ما يوعظون به lakana khairan lahum wa ashadda tasbita ne Allah zai wa mutanen yan tumakin sun yi aiki da wazi ala rama wa idza latainahum min ladunna ajran azima me Allah zai musu da shi ولا هديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كي التكبير كي التكبير Sheikh kuma Musa Hassan Katsina sautin suna ku ce Allahu Akbar. Mai barci ya farka na tsaye eh, ya zauna wa'azi sabon shafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar.